بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin zuhudu na ashari bin hussein yau insha Allah za mu yi ainihin darasi na goma sha biyar kuma shi darasi na karshe na ainihin wato littafi za mu tashi har kullani alif lam alif kenan wato shine harafin da yake karewa da lamalik in ji bahaushe wato lamun da alif shine la kenan yace wa yunfiru ma asaba wa la yubali asutan kana zalika am halala فلا تعتد بالدنيا وزرها فما تطوال لك الدنيا خلالها أتبقى تائها شرحا بمال يكون عليك بعد غد وبالا فما كان الذي أباه شرا وما كان الحشيش لديك مالا تنبقى من الأمور فئال خير فأكملها وأشرفها قتالا ويبدن شيطان أدل كينا ذاك هنا المبوزرين ما أصاب أبو ولا يبالي بايا كلامه in ya samu dukiyar ma almubazaranci yake yi kuma dukiyar a tutan haramun ne kana zalika wancan din ya kasance am halala ko halal shi na tara halal da haram ya dinga almubazaranci da su wannan shi shine galibin wato ainihin halin mutane to almubazaranci haramun ne wala بني تعالى ولا تضل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا kar ka yi almubazaranci masu almubazaranci yan uwan shaitan ne shaitan ko ya kafirce wa ubangiji ta ala ko da ka duk mai almubazaranci da dukiya to dan uwan shaitan Allah ta'ala ya san mai mai ta Qur'ani wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin kar ku ta dukiya. Ko Allah baya son masu karna masu karnata dukiya والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما tsakatsaki ake Kar ka zama ko kar ka zama mai barnata dukiya to me ake nufi da ɓarnan dukiya wasu suka ce ɓarnan dukiya shine sarrafa ta a cikin haramun ko naira ɗaya ka kashe in dai haramun ka aikata da shi to ya zama barna ya zama almubazaranci ko naira ɗaya ka sai taba ka sha ko ka sai iya? ko ka biya kuɗi ka yi zina duk abin da ka yi na sabon Allah ka biya kuɗi a yi ta'addanci to wannan shine ɓarnan dukiya wanda shine almubazaranci to su suna ga almubazzaranci ya tsaya a babin ne a babin haramu to amma zan mafi inganci ba haka ba lallai duk wanda ya aikata haramun da dukiyarsa ya yi almubazzaranci kuma shi ne babban ma almubazzaranci domin abin zai cutar da shi ba zai amfane shi ba amma a ayyuka na halal ma akwai almubazzaranci akwai almubazzaranci abincin ɗari biyar zai ishe ka sai ka kai abokin dubu ɗaya ka ji gulgula ka ji gulgula a ƙarshe ka je ka zubar ba almajirai ma da za su Ta ga wannan almubazaranci ki. duk abin da za ka yi na rayuwar duniya wanda zai wuce iya amfanuwarka to wani ya zama almubazaranci shi yasa suka ce abin eh, da ake nufi da tabbiri shine abin nan eh, na manta bai yana cikin misbah salimun karanta shi yana cewa wasafahu tabdiru fil amwali fi lazzatin wa shahwatin halal wasafahu tabdiru fil amwali fi lazzatin wa shahwatin halal abin da ake cewa wauta shine almabozaranci na dukiya fi lazzatin abin da za ka ji daɗinsa wa sha'awatin da sha'awa halalin na halal wannan shi ake cewa almabozaranci kuma wawa ne yake nisa ka sai wannan abincin ka taba ka zubar ka sai wannan miko min kaza ka dandana kai ba ni kaza ba ni kaza kana ta alman bozaranci da dukiya ka taba wannan ka taba wannan ko kuma na sha'awa ka auri wannan matan kaga yanzu aure ka dai halal ne bayan watanni ko shekara ka sake ta ka sake auren wata ka saka ka auri wannan aure aure saboda kana da wadata shi ma almubazaranci ne Ga gashi halal ne amma kuma tun da ya shiga babin almubazaranci ya zama haramun yasa manzal kuma ya ce Allah ya tsine wa azzawaqina min ar-rijal wa azzawaqat masu ɗanɗano daga maza da mata su ne masu aure take ko ta je ta auri wannan ta fita ta auri wannan to abin da yake na halal din ne idan ka yi shi ka wuce gona da iri sai a ce to almabozaranci ne haram sai ya shiga cikin ah, to ga wasu suna mutuwa da yunwa kai kuma ka zo ka taɓa wannan ka jefa ka taɓa wannan ka jefa ka taɓa wannan ka jefa kaga babu tausayi a tare da babu tausayi to haka nan ko da riga ne ka sa wannan ka zubar ka sa wannan almubazaranci yana shiga cikin ko ka sai wanda ya wuce gona da iri abinda zai amfani al'umma kai kaɗai ka yi amfani da shi almubazaranci zai shiga haka aure aure da dukkan abubuwa na rayuwa wanda suka wuce gona da iri kuma almubazarancin gurgudun wadatan ka gurgudun da za a ce kai ne kai almubazaranci idan matsayin ka bai kai ba ka ce abincin dubu biyar ka ce ka almubazaranci wani kuma na dubu goma ya ci ma ba za a ce almubazaranci ba matsayin ka ne kai haka nan riga matsayin ka bai kai ba ka sa ta dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin wanda matsayin sa ya kai sai a ce ba almubazaranci ba kai kuma sai a ce ka almubazaranci to haka na abin da ya shafi sauran abubuwa na rayuwa to shine ma da yace wa yuzhiru yana almubazarancin ma asaba abun da ya samu wala yubali baya kulawa asutan shin abun haramun ne kana zalika ya kasance am halala ko halal sutu asalin sutu shine ne shine rashawa kin hanci amma nan haramun ake nufi manzal ma yace kullu lahmin nabata min sutin fannaru aulabi duk naman da ya tsiro da haramun wuta ita ta fi cancanta da shi in dai haramun ka ci kai kiba to ka sani wuta za ka koma abin da ake cewa haramun kuma shine abinda da Allah ya hana kai amfani da shi Allah ya haramta abu ya hana ya ce ci irin wannan dukiya karka irin wannan mu'amala sawa'un kasuwanci ne ko ba kasuwanci ba ko cin hancin ne ko rashawa ne ko karnata dukiyar hukuma ko na wani ko ha'inci duk ya shiga cikin haramu shine sofu duk mai wannan to ya cancanci a kona fatarsa da wutar jahannama a kona namansa da wutar jahannama to haka na ma in halal din ne kai almubazzaranci da shi halal kuma shine wanda shari'a ta maka izini ta baka daman zaka iya amfani da shi sai ya zama halal din kake ka nemi dukiya ta hanyar halal ko a baka to duka wannan in kai almubazzaranci da shi ubangiji ta'ala sai ya kama ka ranar alkiyama to da haka ka tsare dukiyanka kar kai almubazzaranci da ita idan kai almubazzaranci da ita to babu zuwa haka nan in kai rowa shi ma ba zuwa bane za mu zo kanka فلا تعتد في الدنيا وذرها فما تقوى لك الدنيا خلاله فلا تعتد في الدنيا كركة في الدنيا وني أبو شنو معنى وانا العربي فلا تعتد في الدنيا فلا تعتد كركة إذا في الدنيا في الدنيا أي في الدنيا ده دنيا وفي كان لستافين أبوه ما في إيمان كركة دنيا لا تعتد الدنيا شيئا kar ka ɗauke ta wani abu ka ɗauke ta ba wani abu bane ba komai bane wannan shine zuhudu wa zarha ta kyale ka. fama tafwa laka duniya kada duniya ta zama daidai da khilala bawon aswaki a wurinka khilala shine bawon aswaki kashru siwak to aswakin ma ne me da tara bawon sa aswakin kansa nawa ake bi da shi a kasuwa shi ko komai a rana to duniyan kar ka ɗauke ta ta kai tsawon aswaki kima shine ka more ta kenan ko ba komai wani ba za ka tsaya kana wani tattalin ta kana wani matsewa ka abin da ya zama wajibi ma ka ta yi amma in ka ɗauke ta ba komai ba duk abin da Allah ya tsora maka na wajibi na abin duniya za ka iya yin kuma za ka amfana da shi kai ma ka ji daɗinsa saboda ba ka ɗauke ta komai ba amma in ba haka ba za ka yi ta matsewa kai ta matsewa zakka ma ba za ka iya tsirewa ba mutum nawa ne masu cire ba? mutum nawa ka sani masu arziki da yawa baka taɓa jin labarin sun cire Zaka ba wani ma ba zai iya nisa ba zuciyarsa zawa bai san iya adadin sa ba ba cire Zaka? sai ƙananan yan kasuwa su ne masu cire Zaka? wanda jarin su bai wuce biliyan ɗaya ba sai kana ko ba ƙanana wani <laughs> ƙanana ne su ma zuwa ko wanda ya wuce haka ne ɗan miliyan ɗari uku miliyon ɗari biyar ɗari shida duk suna cirewa duk ƙananan 'yan kasuwa ne ƙanana ne don ana lissafa masu kuɗi a duniya ba ka ciki aiki ba ka ciki in kaga an sa mutum wai a afirka shine na kaza to ai ba maganan biliyan kam ba maganan biliyan ake duk wanda jarinsa bai wuce biliyan ɗaya kaza ba in ana lissafa masu kuɗi a duniya ba ba ya ciki aiki to su ne ƙananan 'yan kasuwa kenan yi kasa so da haka su ne su ne masu kira ka kaga arba'in biliyan ɗaya za ka iya ba da miliyan ashirin da biyar mana ai ba ta da yawa amma abun ya haura ya kai tiriyan ko kuma sama da haka sai ga mutum bai zai iya cirewa ba ba zai iya bayarwa ba to wannan ce to amma a ƙananan 'yan kasuwan ma wani wayo-wayo yake yi wayo-wayo ya cire dukiyar da zai iya bawa talakawan ba maimakon a riba ta talakawan su walwala a nan ma matse ta ake matse ta wani dabara dabara yadda za ka dawo wurinsa dabara dabara wani ya rike min miliyon goma shi ke nan bari in ba ke ni zaka wani ya rike min miliyon biyar wani miliyon kaza sai ga kaɗan za a riba sauran kuma ta sake dawo wurinsa ba mu ce ba ta yi ba ta yi in dai har ka ba shi ya ga dama ya baka ta yi ba wai cewa kai a'a kudin da nake bin kan nan yanzu na baka zakan su ba wannan kai baka fitar ba ma wani ina bin ka biliyon ku ko eh, to na baka zakan su to shi ka bashi ai bata fita ba ai baka fita zakka don sai in fitarwan sai ta fita daga ne daga hannunka gaba daya sai ta fita daga hannunka to kaga wannan duwayo ne kawai yana tsoron in ya baki ba zai mai ba ba zai biya ki ba ba zai biya ki sai ka ga mutum yana da kuɗi sosai ka rasa inda zakan da zaki ana raba dubu goma dubu biyar dubu ashirin yaushe za ta ƙare to ya kamata mu ji tsoron Allah Allah ta'ala shi ne ke ba da dukiya kuma shi ya wajarta maka sai kai abin da ya kamata ba a yi wa Allah wani ba a yi wa Allah wani idan ka samu dukiya ba a yin da ya kamata ba sai Allah ya hana maka albarkanta haka in ka zo ka sarrafa ta bayan da ya dace wani ma sai albarkar ta yi tafi amma wallahi masu kuɗin najeriya da suna da zarka tsakani da allah wallahi da ba a samu adawa tsakanin da talakawa ba wannan ya miƙa maka wancan ya miƙa maka sai dai ta sa musu albarka kawai to amma kaɗan ne masu cirewa kamar yadda na faɗa ƙananan yan kasuwa su ne masu imani cirewa amma manyan manyan ko labarin su ba a wani ma wahayi ne wani wahayi shaidan ne wani sai zai ce to ka cire zakkan sai ka dinga taimakon addini ne. to idan ya cire zakkan da zai taimaka ba sai je ya sa su a fit deposit account sai sa su a banki ana ba shi riba ana ba shi riba yana ta riba kaɗan wannan matsala ta same shi sai a ce to zubar ya taimaka maka bara ce masa zakkan ba ne wannan kafin shekara ta zagayo ya gama riba zakkan amma zakkan ta haifi abun da ya fi zakkan kuɗinsu sun dawo akwai masu yin haka kuɗinsa sun dawo Su kaga wannan duka yi wa Allah wayo ne kuma ba zai kai ka ba in ka cire zakkan nan ta zama ta talakawa ba ta bane ka je ka ba su kayan su haramun ne ka rike musu don ba naka bane haramun ne ka rike musu saboda haka akan me naka ne zaka rike musu wai ko mutum ya cire zakka sai je dinga sayan wasu kadarori yana riba mutane ya sayi shadda da turamin atamfa da babura da wasu abubuwa sai ya tare bawa a matsayin mutumin kirki ne shi bai bare ce maka zakan bane ma sai ai tare ba ai dalili ai wani mutumin kirki ne yayi kaza yayi kaza wannan zuwa Allah wa Allah wayo ne abinda ka kire shi ake son ka bayar in saniya ka kire ka bada ita in amfanin gona ka bayar in kuɗi ne ka bayar amma ba za ka kire zakka dukiya ta talakawa ka je ka sai yaji ka ba su sun ce maka yaji ne damuwa ko ka je ka sai masara wai ana ninwa ya je ya masara ko shinkafa yana ba, wa gaya maka wani yana da mara lafiya a asibiti mai magani yake bukata wani bashi ne ya addabe shi ya hana shi bacci in ka bashi dai dai biya bashi abun cikan yau yau dai je nemi na gobe gobe nemi na jibi ba shi kenan ba kayan sani amma sai kaga itan ma kada a baka kai ka zama kai ma wani abu sai a nemi wai a kashe maka ita ma tukun zakan ya za a baka ne amma sai an kashe maka ita dole ka kai amfani da wannan abun shi na ta kare kenan kafin a baka ma ta kare ba wani walwala da za ka yi wannan duk ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba alkhairi bane kawai wani wayo ne da mugunta Ka cire in ma kana yi wa waɗanda za ka ba wa mugunta sai ka sarrafa musu ita kai ne za ka kashe musu ita ta yaya ka ba su sai abin da suka ga dama to ina dukiya za ta yi albarka fi zabi lillahi ai dama zakkan nan tsarkin dukiya ne ta sa dukiya ta yi albarka in ka shigar da wayo wayo wayo wayo a ciki to ina albarka za ta yi ba wani albarka za ka taranka amma jin daɗin dukiyar yadda ya kamata ka ba za ka ji ba ba za ka ji ba don za a fashi albarkan dukiya za ka masu gani su ji tsoron Allah tafka atafkhadhu ta'ihan sharihan bimali yakunu alaika ba'da ghadin wa bala a tabkalu yanzu ka dinga rowa ta'ihan kana mai imo cewa ko kuma ta'ihan kana mai girman kai mai takama shari'an kana mai girman kai bi malin da dukiya ya kuno alaika wa bala wanda zai zama masifa a gare ka ba da gadin bayan gobe wato an yi tashi hankiyama yanzu ka dinga rowa da dukiya ka dinga rowa Allah ya mallaka maka abun duniya ne abun duniya a can baya ya ce karka ɗauke ka kimanta ya kai wato bawon abun nan bawon akwai mazala ce lokana fi duniya ta'dilu inda lahi janaha ba'ubatin lama taqa min hakatun shurbata ma'i inda ta kai kuke sauro kimanta aurin Allah ba zai ba kuri makalon ruwa ɗaya ya samu Mazalla kuma yana wucewa aka wuce wata dabba ya karama irin yan kananan dabbobin nan ta zama mushe ba ta da kunne yace a ah, wannan dabban me kuke gani tana da wani kima kuwa sai suka ce ai ko tana rayuwa ba ta da kima balle sana ta mu manzala ya ce to duniya ta fi walakanta wurin Allah fiye da yadda wannan dabba ba ta da kima wurin masu ita dabba da irin yan ƙanana wanda ba su kai a yanka sun nan ba ko kunne ba ta da shi ta zama muce wani kima take da shi to haka duniya ta to a tafkalu yanzu ka dinga ruwa ta ihan kana mai imon cewa ko kuma kana mai girman kai duk zai iya ɗaukar ma'ana domin ruwa yana sa imuwa yana sa mai girman kai kuma imuwan shi ne idan wani abu ka hango wani ya zo zai roƙe ka wani abu sai ka imo sai kamar ya kawo maka yaƙi kamar yaƙi ya kawo maka in wata asara ta same ka ka kasa nitsuwa ka kasa kwanciyar hankali in ya zama dole sai ka bayar to za ka bayar cikin tashin hankali ta hankali. kana mai imaucewa kamar an kawo maka yaƙi duk wanda ya zo neman alfurma wurinka kamar yaƙi ya kawo maka rinka ɓace rinka ɓace to gagarwa ta ƙi motsar da rayuwanka ke idan abu kaɗan ɗan abu kaɗan zai ɓata maka lokaci wani ya ce abin nan a ah, tamuje dai karatu a tabbalu ta'ihan shari'an bimali wato shari'an kuma shine mene abun nan ne ne ne ne ne ne girman kai girman kan kuma shine lokacin da ya zo nema auren ka sai ka ɓata rai ka wadakanta shi idan ka buɗe kofan ka kaga shine sai ka mai da kofan farko saboda rowa to kaga akwai girman kai shi bai isa ka saurare shi ba ma akwai wanda bai zai gaisa da talakawa ma da ya gansu zai ɗaga kai da wata su kawo masa damuwa ya gansu to kaga wannan ruwa ya sa masa rigar ne rigan girman kai to ruwa kaskantar da mutum yake yi kuma zai sa ta mai girman kai kuma bai kamata kai girman kai ba sai sa a ka ba ba'da gadin wa bala zai kasance masifa a gare ka bayan gobe wato an yi tashi jiyawa. zai zama bala'i da masifa ma'ana zai shigar da kai wutar jahannam ubangiji ta ya cewa kullu huma zatin lumaza alladhi jama'a malan وعدد يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تتلو على الأفئدة إنها عليهم مؤتدى في أمد ممددة فذاك الله عذابها تبتك باسو aibanta mutane masu giba masu rada masu zuya fate da zunce kudin mai yi alama Allah ta tabbata a gare sai allazi jama'a malan wa'addada wanda ya tara dukiya ya lissafa ta ya lissafa wannan ya lissafa wannan babu tsoron Allah a cikin har yana da son kaman dukiyansa za ta dawamar da shi yana ganin shi kan ya gama samun rabon kawai Allah ta lafi ba haka ne za mu jefa shi a cikin wuta mai kakkarya kashin wanda aka jefa a cikin ita ce hudama. Na lahi muƙada, wutan Allah da aka kunna ta ta yi ja shekara saba'in aka sa ya kunna ta ta yi fari shekara saba'in aka kunna ta shekara saba'in ta yi sau za sauza muslima a nan za a je a jefa mutu to dukiyan a nan duniya alkhairi ne kuma a lahira ma alkhairi ne idan ka yi bi Allah subhanahu wa ta'ala ka yi yadda ya kamata amma a nan duniya ko ta zama maka alkhairi to za ta zama maka bala'i kuma a lahira in baka bi Allah da ita za ta zama wabala shine masifa domin za a maka hisabi mai tsanani a kan mai tsanani kuma ko da ta halal ne in ta haramun ne kan ko sauraron ka ba za a ba azaba za a maka ba za a saurara maka ba halalu ha hisabu wa haramu ha hisabu halal in ta hisabi haramun in ta kuma hukuma yace kuma kana allazi uqbahu sharr yace karshen sa ya zama sharri kai kuma shine kake nema shine ainihin abin duniya kenan ta tsore maka ido wato ba ana ba a nemi abin duniya ba amma ba ido a rufe ba ido a buɗe kuma kar ka ɗauke shi ya fi lahiranka shine abin da ake magana amma dole ka nemi abinci dole ka nemi yadda za ka rufa wa kanka asiri amma ya zama ba shi ne ya sha gabanka ba lahira ita ta sha gabanka ita duniya tana biyowa baya ne قل ما حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من ado, با وندي هنا كي أدو با وندي هنا كتدائي الله بي هنا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك kar ka manta rabonka na duniya amma ka kyautata wa bayin Allah kamar yadda Allah ya kyautata maka to shine kai gudun duniya kenan fama kana allazi uqbahu shar da abunda karshen sa yake zama shar shine hisabi wa ma kana al hashish ladayka mala yace kada ciyawa ta zama dukiya a gare ka kada ciyawa ta zama wato dukiya a gare ka wato ka dauki dukiya ko kudi a nan duniya kamar ciyawa ne arzikin lahira shine ne shine arziki to idan ka dauki arzikin duniyan nan shine arziki ba ruwanka da lahira to kaman ka samu ciyawa ne a jeji ka dauke shi shine kudi ka je ka yanko ka ce za ka je ka kai wani abu da shi duk da sai amma to da ke nan abin duniya kamar me kamar wato ainihin ciyawa ne to kada ainihin abin duniya ya ruɗe ka domin a lahira za a aibanta ka da shi kai wani dan wani jikan wani ka tara dukiya kaza ne kai da ita a ina ka ne min aina kasaba huwa fima anfaqa ta ina ka ne dukiyar kuma a ya ka ciyar da ita haka za a dinga maka lissafi za a dinga maka lissafi ko za ka shiga aljannan ma to sai bayan talakawa sun shiga da shekara ɗari biyar kamar yadda da kuma ya faɗa balle da kuma kila ba za ka kai labari ba to mutum sai ya ji tsoron Allah yace tanaqqa min al-umur fi ala khair fa ahmadaha wa ashrafaha qital tanaqqa ka ka zabi fi ala khair aikin al-khair min al-umur daga al'amura duk al'amura na rayuwa na duniya to ka zaɓi aikin alkhairi ka bar aikin sharri ko ni akwai alkhairi akwai sharrin sa to ka guji sharrin ka nemi alkhairi fa akmalaha mafi cikan ayyuka alkhairi wa ashrafaha mafi daukakan su khisalan wajen dabi'a su zaka zaba wato ya zama kana aikata ayyukan alkhairi sannan kuma kana fikwantuwa da makarimul akhlaq cewa dabi'a ko kana kiyamun dai kana azumin litinin da alhani kana ciyar da dukiyan ka fi sabilillahi to idan ba ka da kyawawan ku ko da sauranka don manzo kuma yace inna ma bu isu li utammima makarim al akhlaq an aiko don in cika kyawawan bi sai ka zama mai hakuri sai ka zama mai kankan da kai sai ka zama mai kyauta sai ka zama mai fahimtar addini mai wayewa a addini sai ka zama mai amana sai ka zama mai cika alƙawari sai ka zama mai gaskiya kyawawan ɗabi'u sai ka siffantu da su to nan ne ka zama mutumin kirki sai sai harfin ya'i harafin yawo wato harafin da ke farawa da harfin ya'i wato kai suka da sai kare da yawo فكن بشا كريما ذنب ثاني وفي من يرتدي فجميل رأي وصولا غير محتشم ذكيا جميل السعي في إنجاز وعي ورؤوفا بالسرائك أريحيا مجدد كل ذي كتف ونعي بعيدا عن سبيل الشر سمحا نقي الخف عن عيب وسعي تلقى مواعيدي بقبول ست تقل بالأنس عند هلول العين fa kun bashan ka zama mai sakin fiska kariman mai kyauta zambi tani ma'abocin wato kyauta dai a yi wa fi man yartaji jamila ra'ayi ka zama mai kyakkyawan ra'ayi fi man jika wajen wanda yake kaunan ko yake tsammanin taimakon ka wato bashan shine mai sakin fiska mai murmushi haka ake son ɗabi'an dan adam ta kasance manzon su ce la taqiran min al-ma'ruf shay'an walau an tarqa akaka bi wajhin tariq ko wajhuka tariq kar ka rena aikin alkhairi ko da ka da dan uwanka ka sake masa fiska aikin alkhairi kuma tabassumu ka fi wajhi akika da ka sadaka kaga dan uwanka kai masa murmushi za a baka ladan wato ainihin sadaka ba a son mutum ya zo mai daure fiska wannan ba dabi'a ne mai kyau manzala ta kuma duk da ya ce yana sake masa yana sake masa fiska to wani yana ɗaure fuskar ne wai kar a rena shi bai sai yana zubar da darajarsa ba kare girman kai ne wannan ko kuma kar a roƙe ki idan mai mulki ne ko mai wadata ne kana haramta wa kanka alkhairai to da haka duk wanda baya ɗaure ko yake baya sakin fuska to bai samu da biyu ba shi yasa wasu idan aka ce makarimul akhlaq ma abu na farko da ake kawa shine sakin fuska kaga ka da kai na jama'a ne kenan kowa zai iya mu'amala da kai sannan kariman wato ka zama mai kyauta shi ma rowa mummunan ɗabi'a ne mun karanta da cewa alamar rashin zudu shi ne mutum ya zama marwaci Zama marwaci shi ne mai ƙanƙame duniyan kenan ya rike ta to ka zama mai kyauta kuma rowa zai zubar maka da da ka sannan zan bi zaɗi ma abokin alheri ka zama mai bayarwa ko mai sakin jinsa wasiman yartaji ka jami da ra'ayi ka zama mai kyakkyawan ra'ayi siman yartaji ka ga wanda yake kaunanka wato duk mutum da yake kaunan kai ke son ka ya zama ra'ayinka mai kyau ne a kanka ma'ana kana so masa alkhairi kana take masa fiska sannan kana yi masa alkhairi yadda ya kamata kana masa kalma mai daɗi alkalmatu tayyibatu sadaka kalma mai daɗi sadaka ne wa qulu lin-nasi husnan ka ga mutum kyakkyawar magana duk wanda yake kaunan ka yake son mu'amala da kai to ka zama mai kyakkyawar mu'amala da shi ka masa mu'amala da kyawawan ɗabi'u ka dinga zata masa alkhairi ka dinga masa fatan alkhairi sannan ka dinga gaya masa maganganu masu kyau da kuma ra'ayi wanda suke masu kyau musamman idan ya kawo shawarwarin da wuri ka ba shi ra'ayi mai kyau tsakanin ka da Allah wannan kyakkyawan ɗabi'a ne alaman babu son zuciya a tare da kuma ko da akwai ɗan adawa a tare da kai kuna ɗan adawa da shi to ba zai hana kuma ka masa adalci ba wala jarimannakum shari'a shari'an qawlin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa gaba da zakai da mutum ba hana ka masa adalci ba adalci babin da zan wajibi ne ku yi adalci ke fi kusa da tsoron Allah sannan wasulan ghaira muhtashimin zakiyan jamilan sa'i fi injaz wa'i wasulan ka zama mai sadar da zumunci ghaira muhtashimin ba wanda yake zuwa da abun kunya ba wato muhtashimin wani mai jin kunya wato ka zama ba ka zuwa da abin da za ka bi kunya shine sabon Allah da cin mutuncin mutane da wasu abubuwa na kazanta zakiyan ka zama tsarkakeke mai tsarkakeken zuciya jamilar sa'ai mai kyakkyawan aiki fi injaji wa'ayi wajen cika alkawari wato ka zama da mai yawan sadar da zumunci shine kyautatawa yan uwa ziyartar da kyautata musu wannan zai sa albarkar rayuwa zai sa albarkar dukiya kuma man sarrahu an yusala lahu fi rizqihi wa yusala lahu fi asarihi fa yasir rahimahu duk wanda yake son a yalwata masa sa sannan kuma a jinkirta masa a rayuwarsa ya sadar da zumunci ma'ana arzikin ya zama mai albarka rayuwar ta zama wato ainihin albarka da za ka samu addu'a ta shi kansa zumunci ina maka addu'a Allah ya sadar da kai da rahamarsa sannan gaira motashi ne ka zama ba mai zuwa da abin kunya ba alhasham shine kunya to kar ya zama duk abubuwan da kake abun kunya a rayuwa idan kai mutumin kirki ne duk abun da in kai shi za ka ji kunya ba za ka yi shi ba ko da halal ne ko da halal ne don hausa sun ce ana barin halal don kunya magana ce mai kyau wannan ko da halal ne in dai zai zama zai zama maka abun kunya to kar karka yadda ka yi shi sannan ka zama zakiya mai tsarkake zuciya zuciya ka zama tana da tsarki Ta babu shirka a ciki babu munafurci babu hasara da sauransu sannan wa fi man yarkaji dan abin nan na jamilar sa'i ka zama mai kyakkyawan aiki wato ayyukanka duk su zama kyawawa a sa'ayu shine aiki ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا duk wanda yake neman lahira ya aiki irin aikin lahira shine a sa'ayi din kenan to wannan za a gode wa aikin sa mana za a saka masa da kyakkyawan sakamako wanda ya fi aikin sa fi injazi wa'ayin wajen cika alƙawari cika alƙawari kuma kaga yana da cikin ɗabi'a ta mumine ɗabi'a wanda take wato ta bayin Allah na gari rashin cika alƙawari kuma ɗabi'a ce ta muna kamar yadda muka yi bayani a baya so da ka a same ka da cika alƙawari wannan alamar kai mutumin kirki ne wa Allah sannan ra'ufan bil sara'i hayyatiyan mujaddidu kullu bi katifin wa na'i ra'ufan kalama mai kautayi bil sara'i ga masu rauni aryahiyan kalo mai saukin mu'amala mujallilu kalo mai girmama kulla zai katifin mujallilun kalo mai girmama kulla zai katifin dukkan ma'abocin kusanci wa na'ayi da kuma nesa wato da wanda yake kusa da kai da wanda yake nesa duka zama kana girmama su ka mai girmama wato mutane haka ake wannan ita ɗabi'a ce mai kyau shi ma na zubin nasa manazilan kowa ka baki matsayinsa na sha faɗa nan idan alaji ake cewa mutum ka ce masa alaji wani kar ka kira kayan suna sa, in malam ka ce malam wani idan yan kai daɗe rin kai daɗe yadda akwai honorable yan salen da ko ne duk wani lakari da za a masa in dai bai saba a shirya ba ka ma shi sai sa manzon sama da zai tura wa irakla wasiƙa ake ira irakla azimin rum sarkin rum ya ba shi girmansa da ake abin nan mai martaba sarki kaza ka ba shi wannan martaba ko da ka fi imani ka fi tsoron Allah haka shari'a ta ce ta ce ayi wannan so da haka ka zama mai girmama na kusa da kai da kuma na nesa karka ce kai wannan ya yi nesa da ni girmama mutane wanda shi ana samun sa a cikin mu yanzu laraba ba larabe dan uwansa kamar ya haɗe shi amma mu kuma ɗan uwanka ɗan kabilan ka wani ne bai da kima wurin ka sai wani wata ƙabila daban shine za girmama ko ba larabe ne ko bature shine zai zama yana da daraja a wurin amma bakar fata dan uwanka ko bahaushe ko ba kula ta dan uwanka sai ka ga baka damu da shi ba za zaka je wadakanta su kuma sauran kabilun ba haka bane kowa yana girmama wato dan uwansa a kabila to ka zo ne tausasawa shine ra'ufan ne jin tausayi ga ainihin masu rauni sannan ka zama aryahiyyan mai sauƙin mu'amala ba wanda ake kuka da shi ba za ka ji wani sai a ce wani mishkili ne wani mushkili ne wato ba ji daɗin mu'amala kwata kwata duk abin da za ka yi duk abin da ka zo mana da shi ko alkhairi ne shi ba zai fahimce ka ba mugunta kawai yake son ya maka to kar ka zama irin wannan ce suka ce jam'u barikin ne barikin wasu fassara shi da alhazi wato mai rahamin ne ya sa maka ce masu rauni in ka gama su rahamin ne sai biyu ne ko dai bai da lafiya ko kuma talauci ya addabe shi kaga duka kowane yana buƙatar tausayawa ka marar lafiya ne yana buƙatar magani ko addu'ar ka ko kuma ya zama talauci ne yunwa ce yana buƙatar taimakon ka to ka zo mai tausayawa mai rauni wasu suka ce abdariku shine alfaqiru as-sayyi'ul hal wato talaka mai mummunan hali ga talauci kuma ga mai ga munin hali wani abin tausayi ne a cikin al'umma ko kama nan tausayi za ka yi ne ka masa nasiha kenan farko ya gyara halayensa sannan kuma ka taimake shi akan me akan ainihin halin da yake ko kuma ya zama alfaqiru as-sayyu al-al ana nufin talaka fututu wato wanda halin halinsa na talauci yi nuni to kaga shi ma mai raunin ne kenan ya zama mai rauni kace shine abdari wato talaka wanda ya kai matuƙa a wajen talauci to ka zama mai tausaya masa mai tausaya masa kai ma sai Allah ya ji tausayin ka man nafasa a mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yau da tsiyama wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi in ka taimaki wani kai ma sai Allah بعيدا عن سبيل الشر سمعا نقي الكف عن عيب وسعي يدي أبونا بعيدا كان مني سنتي عن سبيل الشر دقا هنيا الشر سمحا kyauta. ko kuma ka ce mai saukin hali duk yana yana daukan wannan sam'an mai sauki ko sam'an wanda yake mai sauki to ka zama baka kama hanyar sharri ba sannan kuma kana da saukin hali kuma kana mai kyauta nakiyar ka mai tsarkakakken tafin hannu ana aibi daga aibi wa sa'in da barna ba ka zuwa ka aikata a wani abu na aibi da hannunka ba ka aikata barna da hannunka ka nisanci hanyar sharri karka walakanta dan uwanka ka masa shari. mazala kuma ce bi haka mri'in min ash-sharri an a akahu al-muslim ya yi mutum shari ya walakanta dan uwanka musulmi sannan kuma sabilu sharri duk hanya ta sabon Allah to hanya ce ta sharri ya zama ka ne tance ka sai ka ɗauko ka kama hanya kuma ta alkhairi shine ka zama sam'an kenan wato mai saukin hali kuma mai kyauta mai alheri sannan ka tsarkake tafin hannunka na iya kafi an wato ka tsarkake kitabi hannunka daga aiki wa sa'ayin da barna shine sabon Allah Dole wani aka ce maka aibi ne a addini ko al'ada ka kyale shi ko kuma barna ne ko sabon Allah ne ka kyale shi domin Allah zai ya tambayi wannan hannun kuma zai faɗa al-yawma naqtimu ala aqwahihim A tukallimuna aydihim al-yawma naqtimu ala aqwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun so da haka za a yi gudu bakinka hannayenka za su yi maganar sabon Allah da kai kafafuwan ka za su yi bayani su to ka zama mai kame hannaye ka ya zo a hadisi almuslimu man salima muslimuna, min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa da hannunsa da zai cutar da su da hannunsa ba zai cutar da su da harshensa amma wanda baƙaƙe maganganu suke fitowa a bakin zagi a sharri kazafi wannan ba musulmi bane na kirki ko kuma cutar da su yake da hannu ya bugi wannan ya zubda jinin wannan ya yi wa wannan mugunta to wannan ba musulmi ne na gari ba to da haka in dai musulmi ne na gari to musulmi za su kubuta daga sharrin sharrin harshensa da sharrin wato ainihin bakinsa ya ce wani muhajiru man hajara mani Allahu an mai hijira shi ne wanda ya kawar cewa abin Allah ya hana shi kenan kada ka je ka aikata wani abu da hannunka wanda Allah ta'ala ya haramta shi ka kaurace masa kai ne hakikanin mai kauracewa dama an yi hijira daga maka zuwa madina domin a kama yi addini yadda ya kamata to duk abin da aka haramta in ka kaurace masa ka zama mai yin hijira ka kauracewa ne ka kauracewa haram yace talabta mawa'idi بقبول بقبول صدق تفوز بالأنس عند بلوغ داعي تلقى مواعظي ka karbi wa'azina duka boli sirkin da karba wanda yake na gaskiya ka riƙe wa'azina da karɓa na gaskiya shine wanda shine kai aiki da shi tafuz bil unsi sai ka rabbanta da ɗebe kewa inda hululi la'ayi yayin saukan tsanani wato farko ka karɓi wa'azina karɓa na gaskiya shine karɓa na yin aiki da shi so da ka wa'azi don ka karɓe shi ba ka yi aiki da shi ba karɓa ne na gaskiya ba na gaskiya tsakaninka da Allah za ka yi aiki da wannan wa'azin to shi ne za ka karɓa domin wa'azi dama in zai amfani ne ake ne ake ake ake yin sa to inda zai amfani ba ba za a yi da shi ba da amfani shi sa ubangiji ta ala ce fa zakkir in na Fati nafati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya yace kai wa'azi idan wa'azi zai yi amfani amma duk inda ka san wa'azinka ko ka kai bai da amfani to kar ka bata lokacin yace amma duk mai jin tsoron Allah zai yi amfani da wannan wa'azi to kaga masu tsoron Allah su ne wanda wa'azi yake musu amfani wanda yake matsiyaci kuma mutumin ne, mutumin da ba mutumin ke ce wani ko zai nisanci wannan wa'azi kuma zai je shiga wuta babba ita ce wutar jahannama wanda bai zai mutu a cikin ba zai rayu ba wato ba jin daɗi kai baka mutu ba kai baka rayu ba kana cikin wahala to mai amfani da wa'azi shine wanda yake mai tsoron Allah in ga mutum ana wa'azi yana yana aiki da shi to alama akwai tsoron Allah a tare da shi yace to in kai haka ta fuzbil uns za ka rabbanta da ɗebe kewa inda hululi la'ayi yayin saukan tsanani saukan tsananin nan hawan hawa ne akwai tsanani da zai sauka maka lokacin da ake fitar da ranka don kai amfani da wannan wa'azin da malai maka a wannan littafin ka ji tsoron Allah ka samu zuzu gudun duniya to za ka samu sauki wajen fitar ranka za ka samu sauki za ka samu unsu ɗebe kewa mala'iku za su ɗebe maka kewa suna maka aljihi innal ladina qalu ta allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu ta kafu wa ta tahzanu ba shi ɗebe kewa ma za a kira ranka amma mala'iku zai ce kai karka damu ne karka damu karka tsorita don za ka tafi lahira alkhairi za ka tara kuma karka damu da barin duniya duk abin da ka bari na duniyan nan da mulki da dukiya da waye bai kai rufin rufin abin da za ka samu a lahira ba karka yi bakin cikin wannan malaikun su dinga ɗebe maka cewa a ƙarshe su maka albishir da aljanna wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'ad ana muku albishir kai dan aljanna ne ai to kaga tsoron Allah ka ne da amfani da wa'azin da aka maka shi yasa ka saka wannan matsayi sannan zaka tsira da tsanani na zaman kabari don akwai azaban kabari shi akwai wanda ake wa lukuti na guduma a cikin suna koyaushe ga wuta tana kona su a cikin kaburburan su wa haka bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashi safe da yamma ma'ana ba yankewa shine ma'anan safe da yamma ana gasa su da wuta mala'iku na dukan su shine azabul qabri azabul qabr to idan kai amfani da wa'azin da ke cikin wannan littafin ce za ka samu ɗaya da kewa a cikin kabarin za ka samu ni'ima ne a makashin kuɗi na aljanna a sa maka rigan aljanna a buɗe maka kofa har zuwa aljanna sannan ayyukanka na gari su zo suna ɗebe maka kewa a fiffan matashi mai iya hira ga ƙanshi ga kyan gani haka aikinka zai zauna da kai har a tashi alkiyama ka je ka shiga aljanna to ka ga tsoron Allah shi zai sa ka samu wannan sannan haka nan an yi tashin alkiyama kuma nan ma tsorace-tsoracen da ke tsanani na cikin hisabi da tsorace-tsoracen tashi alkiyama duk wannan baka da wannan matsalar in ka tsoron Allah hisabin ka yi sauki saboda ka ji tsoron Allah ka je ka ƙetare sirati cikin sauki har ka je ka faɗa aljanna duk wani tsanani in je ka ji tsoron Allah to ka yi maganin ka in dai duniya ba ta rufe ka ba to ka yi maganin wannan don galibi duk wanda ka ga ya bata son duniya ne ba galibi duniya ya za ta ɗauke ka kaje kai sayin abubuwan da bai kamata ba ka ci haramun ka ƙi yin sallah ka ƙi yin ibada ka aikata sabon Allah ka yi wannan ka dinga bin sha'awai-sha'awai da son zuciyarka domin ka samu wani ɗan daɗi na duniya na ɗan lokaci to duk in ka ƙauracewa wannan jin daɗin bai hana ka bin Allah subhanahu wa ta'ala ba to duk matsaloli tun daga kan mutuwa zaman kabari rikicin tashin alkiyama duk wannan Allah zai kubutar da kai da gare su a ƙarshe ka je ka shiga aljanna muna fatan ubangiji ta'ala ya cika mana zukatanmu da imani da gudun duniya mu bauta wa Allah subhanahu wataala cikin nitsuwa ba tare da duniya ta tsokar ta tsole mana ido ba sannan mu samu hutu lokacin ɗaukar rayukanmu da zaman mu na kabari da kuma hisabi da za a yi har a ƙarshe mu je mu shiga aljanna ubangiji ta ala ya azurta mu da zuciya mai karban wa'azi zuciya mai tsoron Allah Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayin na gari Allah ya wajarta mana rahamarsa ya nisanta mu daga azabarsa ya sa aljanna ita ce makomar mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cewa malam ne fassarar wannan a duniya sujinin mu'min wa jannatul kafir بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا مرفق المؤمنين عن جنة الكافرين أبو ذاك النبي دد دائم دا مؤمن يكي أنا الدنيا وإن يشغى الجنة زي رتوى أقرق دائم ثم دو على دا كافر يكي في الدنيا إذا كشغى تشي وتلدها إنما زي ردا الدنيا شي كينا تين الجنة فذاك إن أنفتن ترى يوم مؤمن تلاهي على الدنيا to sai a ce a duniya a gidan yari yake kawai kama wanda yake gidan yari ne to a cikin kunci yake in za a kwatanta rayuwar kafuri ta duniya da ta lahira sai a ce to a duniya don aljanna ma yanzu kuma komai wahalar da yake sha to da in ya shiga wutar jahannama kuma da zai ma tana da wancan wahala bare tana kuma da daɗin da ya ji ba kuwa saboda haka wahala ta lahira ba za a haɗa da wahalar duniya shine ma'anar wannan sannan kuma daga cikin ma'anoninsa shi mumini yana kurkuku a nan duniya yana da baibaye da umarni da hannu kai ba ba kai za ka tsara wa kanka rayuwa ba Allah ne ke tsara ma saboda haka idan Allah ya ce wannan abu haramun ne za ka bar shi ba za ka yi in ya kafa doka ba za ka ke kare ba idan ya ce halal ne nan ne za ka yi ko wajibi ne dole ka tare to kaga kana karkashin umarni da hannu kamar duk wanda yake gidan yari ne an tsare shi bai isa ya tafi inda ya ga dama ba za ka kai ma ba kai ta kai abin da ka ga dama ba shi kuma kafuri ba ruwan sa ba kansa yanki haramun yin ma ba haramun ne a wurin sa komai yana yi kawai shi duk abin da ya ga dama yake yi to sai ya je lahira sai ya shiga wannan takunkumi shi ko mu mumini da ya yadda da takurawa kansa don ya bi Allah subhanahu wataala in ya je lahira sai ya shiga cikin walwala wannan kuma yana neman ƙarin bayani a wannan kan wannan baitin fassara ya ce firakun fasilin wa lawan shugun wa shugunin layu labbatu wallahi firakun rabuwa ne fasilun mai ribawa wato rabuwa da take riba masoyi da masoyinsa wa nawan da kuma tafiya shatun wanda yake mai tsawo wato kamar ka bar gari kai doguwar tafiya ne to kaga lahira kama ba a dawa sannan yake layu da basu zai wallahi ne layu wa shugulun da kuma wani aiki ne wani shagari wani shugul ne wato shine aiki in ka zo mutuwa la yi da fasu da wadati ba a zama da ban kwana wato ita mutuwa ba za ta ce za a yi ban kwana kawai za ka ji mutum tun ana tsammanin zai rayu zai rayu shi kenan kaɗan ne wanda zai iya cewa ni na ganin ba zan tashi ba ko da haka a rubuta wasiki a yi kaza a yi kaza a yi ban kwana da yan uwa na. wanda kuma yana tambaya kan matsayin wani ciniki kamar haka mutum ne bai riga ya yi noma ba amma ko shuka bai yi ba sai suka yi ciniki da wani akan zai sayar masa buhunan masara a bisa wani kudi da suka yi yarjejeniya a kayi mai matsayin irin wani kasuwanci idan sun yi cinikin ya ba shi kudi a hannu ya halatta saboda wani shi ake cewa kalami sabai sun yi shi a zamanin manzara ta sama a madina shekara ɗaya shekara goma sai ka ce nawa za ka sai mini buhun masara goma to na sayar maka dubu biyar biyar sai ka ta dubu hamsin ka bashi idan ya noma sai ka maka buhun masara goma in ma bai noma ba dai kai buhun masara goma ka ce to za ku yi ajali zuwa wata kaza za ka bani buhun masara to shine manzon kuma ce man aslafa falyusli fi shay'in ma'lumi wa kaidin malumin ila ajalin ma'lum duk wanda yake yayi kalami irin wannan to ya zama Kwanon awon an san wani iri ne menene ya salamin ma a sani masara ne gero dawa misali a ce masara ne wani irin kwanon awo ko wani irin buhu sannan yaushe za a ba sai a duba watan da ake ga amfanin gona ya nuna har an sussuke shi sai a sa wannan watan in an samu aka akasi sai a ƙara ajali amma dole a sa ajali to dole ne ya zama kuɗi a hannu sannan kuma a san buhu irin buhu ne sannan kuma a sa masa ajali in an yi haka ya halatta amma an kulle cinikin ba kuɗi a hannu wannan haramun ne shine addini bisaini cinikin bashi da bashi wannan baya abun nan baya halatta ko kuma ya zama masara aka bayar da kaka za a karɓi masara misali wannan shi ma haramun ne don riba ya shiga ciki in ba ka buhu ɗaya masara da kaka ka ban buhu biyu wannan haramun ne irin wannan ba da kaka domin masara da masara daidai wa da ake in ba aka bari ba yana shiga na wannan yake a shekarun baya idan aka yi hadaya mafi yawan naman binnewa ake yi sai tsofin alhazanmu suka ce mu yanka kafin ranar arfa sai muka yanka to malam ya yi hadari to ban zai san shekarun ka nawa a duniya ba amma magana cewa in an yi hadaya binnewa ce wannan ba gaskiya wani yawa kuma in an yi to shekarun sun dade yana ne eh, amma shekarun da aka fara fitar da nama waje a saudiya ana fitar da yau waje ina jiya da shekara ashirin kuma da'in ma ba kunnewa ake yi ba mutane ne suke yankawa a inda suka ga dama sai su dinga yawa to idan an yar nan wani bai zo ya ɗauka ba sai ka ga har dabban ta rufe ba samu wanda ya zo ya ɗauka ba daga nan sai aka yi doka aka ware mayanka iya inda ake yin yankawa asali dama hadaya ba a yanka ta sai amina ko cikin haramin maka to wasu sai suke zuwa can ƙauyuka ce ne suna yin kawa, in an yanka kuma doka ne kuma in ka yanka ba za ka samu ya ɗaukar nama ba sai a yi da dabban to sai ka dinga ganin dabbobi wanda suke roƙa ku domin za mu shiga irin wannan ƙauyukan muna tsaya a lokacin ma akwai na gwamnati wanda aka gyara na kamfanoni amma saboda neman arha sai mu je mu shiga ƙauyuka can cikin jeji ka je ka kai dabba ne a amma in ka yanka babu mai ɗaukar ta to za ka tana rufewa to wannan ya saba wa dokan saudiya da ba muka gane to so da haka magana cewa bunnewa ake wa a yanka dabba a daya a tona rami a bunne ta bana da zaya ka zauna a gabo zarafi sai dai a ce an rasa mai ɗauka ta lalace to me ne tambayar ta nema mm, sai aka ce su yanka wai sai aka ce su yanka kafin kafin rana kafin lokacin hadaya kaga wannan kawai an roƙe su ne yawa an roƙe su ne cewa wani ne zai musu tallen hadaya su fiya su je su yanka ainihin ma ka bari ranar sallah kunnewa ake wace kunnewa ake wace kunnewa ake ba kunnewa so da aka je suka je suka yanka hadayan su ba gina wani kuma yana son ya sai da hadayan ne sai a samu nama sai ba wani naman ya siya sai a zuwa rufi alhalai sai a ce su je su saya za a yi yankawa kafin ranar sallah duk wanda ya yanka dabbar da kafin ranar sallah ba a hadaya wani wannan shatu lahani muke ce wani wato akuya ce ta nama kawai za a ci nama a more amma ba a yi a hadaya ba kamar layya ne kafin goma ga wata ka yanka layyan ka nan ma ba layya kai ba don haka nan hadaya manzon ta kuma ya taho da raƙuma ɗai shi kaɗai sauran bai su sun zo da raƙuma an sauka a makka hudu ga watan zulhijja kuma ana bukatan abinci haka aka dinga jira har ranar goma ga zulhijja kafin aka yanka wa'annan dabbobi inda ya halatta a yanka kafin ranar sallah manzo Allah zai ce a kama kira kuma nan saboda a samu wadatan abinci amma ko kwace ba a yanka ba to da kwana shi ke nuna ba a yankawa sai ranar ne sai ranar sallah idan ka yi hadayan ka irin wannan ka je ka sake ko ka tura a sake maka a Saudiya domin sai a harami za a yi hadaya amma wannan ba hadaya ba ne Yau, kuma hadayan ai ba naman ne hadayan ba da za a ce maka wai wai gunne naman ake yi ha ai duk da jini shi ne hadayan ko ka yanka a rannan jin kawai lan yana da laha zuhumuwa wala jima'uha wala na da wuta kwanin ba Allah ba naman yake so ko jini ba a ka dai yi ibadan kawai ka yi ta a ran da ake yi ta in ma naman lalacewa ne in ma rufewa ne ko menene kai dai ka yi hadayanka amma in baka ba wani ba ga wanda ya kamata a bashi je ka bashi har ya rufe ka wannan kayan almubazaran ce amma hadayan ka dabban shi ne hadayan to kaga wannan bai zai zama wato ainihin hujjawa alhadai sukan yi haka a da amma kuma a yanzu ana wayar musu da kai ba a cika yi ba amma duk wanda ya sani cewa hadayan ka ba sai ba wannan ce yana cikin waɗanda za su tafi aikin hajji bana amma mutane da dama suna ba shi sakon cewa idan ya je rauda ya ambaci sunansu ya ce kuma suna gaida ma'aiki sassalawa ya ce idan hakan ya inganta a musulunci yaya kalmomin da zai yi amfani da su wajen yi da wannan gaisuwa tun da shi annabi balarabe shi kuma hausa ya iya to da ya zai faɗa ne ya faɗi zama zala kawai ba a jin hausa to wannan saƙon ba aya ba hadisi a kan ba aya ba hadisi kuma hadisan mazan sawa suna nuna babu bukatar ka tura masa sakon gaisuwa babu bukata idan ka je kabari ka ka gaishe shi tabbas Allah zai mayar masa ransa ya amsa maka sallama ya ce ma min ahli yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arda alayhi ba wanda zai je yin sallama ba ta Allah ne min da raina na mai masa da sallama wannan garanti ne in ka je ka masa sallama zai mayar masa to amma idan ba a masa ba da kanka ka je ba to ka masa sallama a duk inda kake sallama za ta je ma. ba a san ya kana cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to waye ke kai maka wani alaji ne zaka ba wannan sabon ya je kai maka a sa ko a mai masallaci sabon kuma yana zuwa kullum a sai ya kana yawan manzon Allah salati kuma salatin zai je waye ke kai salatin mala'iku da suke kai wani mala'iku saboda haka isar da wannan sakon ba na dan adam bane na mala'iku ne in ka ba wa dan adam ma ya kai maka ka bata wa kanka lokaci kai a nan a duk inda kake mala'iku za su dauka ku kai manzon kuma ya ce inna lillahi mala'ikatan sayyahina fil ardi yuballighuna ni min ummati sara Allah yana da mala'iku masu yawo a bayan kaza suna isar min da gaisuwan da al'umma ta suke ne shine sallama ne da kan kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu alaika ya rasulullah shi ke nan mala'ika zai sauka sai ce kawai manzo Allah da sallam ba sai ya hau jirgi ba ba sai ya makale a airport ba ba sai ya yi abin da ya rika mace sai ina zai ji ba mala'ika take kawai zai je ya kai wa manzo Allah da sallama wannan gaisuwa da aka ji wanda ya ce maka ka da manzo Allah da sallama in wanda za ka iya fahimtar da shi ne ka fahimtar da shi ka ce Allah kai nan. in kai nan ma gaisuwa za ta je in kowa wanda bare ban ce ga wani kawai ka ce masa to kawai amma karka isar da gaisuwa don babu bukata ka wani zaune ya ce zo zaune, yare za ka isa in ba ka iya larabci ba ya ai ba ziyara magana sama ba hira da shi ba ne ba za ka je ka hira da shi ba ne a sallama ne da masa salati kenan. ba ce ka zo kana hira da shi ba da za ka ce ya rasu da layi kallamu da na zo ta kowa ya bani sako in gaishe ka daga najeriya to wannan hira kake da manzo Allah ana hira da mutum a kabarin sa ne sai dai ka masa addu'a manzo Allah kuma dai ka sa salati na wannan mai tambaya ta kusa da karshe yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce idan kai wa waɗansu sallama ba za su mayar maka da sallama ba idan ka ce assalamu alaikum sai su ce ko sai ya ce wa alayyar salam shin hakan daidai ne wannan kuskure ne za ka ce wa mutum assalamu alaikum ya ce wa alayhi salam wato ka ce aminci Allah ya tabbata a gare shi ko ce amincin Allah ya tabbata a gare shi ka ga wannan bai mai maka da sallama ba abinda musulunci ya koyar assalamu alaikum kai kuma ka ce masa assalamu alaikum ko wa alaikum salam shine ka mai masa da sallama ne amma ka mai wa kanka sallama wannan ya saba shari'a musulunci fa idza quyitum bi tahiyatin fa hayyu bi asnanin awl ka gaishe shi irin wannan gaisuwan ko wanda tafi ta ko ka mayar masa da ka wato ka ce wa alaikum assalam ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko makamancin wannan amma kuskure ne wannan na eh, takardar karshe ta tambaya eh, biyu tambayoyi cikin ta eh, ya ce shi dan kasuwa ne kasuwa kuma ta sayar da tsoffin wayoyi idan mutum ya zo wajen sai kawo tsohuwar waya zai tsayar kuma yana bukatar sabuwar shi ke tashi ya tafi shaguna ya karbo masa sabuwar. idan aka ba shi farashi sai ya ƙara wani abu akan farashin da masu ita suka ba shi ya ce yana yin haka ya kara dubu biyu ko uku da nufin in ya zo ya samu saukin farashin da zai sai tsohuwar a hannun wancan mutum haka nan ma idan mutum ya zo sayan tsohuwar waya bayi da ita ya karɓo wajen wasu in sun ba shi farashi ne su sai ya kara a kan wai waɗannan kare-kare da yake yi sun halatta ta na ga kowane ya wani majalisa na ga samu sun dari wanda za su bakon na amma ba halatta ba halatta sai dai ka sayar mafi ba ka ladan sayarwa ko ka je ka siya da kuɗi ba in wannan din ya siya ko in bai siya ba kuma dole ka ajiye wannan ne ba wannan yawwa amma ba za ka je ka karbi farashi a nan ka je ka karbi farashi a kan ka kara ba na Ah, daga karshe eh, eh, eh. akwai kamar yadda aka saba masu rubutu takardu na neman addu'a wajen malam da sauran yan uwa wani ya ambaci cewar shekarar sa goma ko sha biyu da aure har yanzu Allah ya arzuta shi da haihuwa bayan roƙon a maka masu da addu'a wasu kuma suna neman addu'o'i da nufin su samu arziki mai albarka kuma mai amfani sannan akwai waɗanda suka ba da shawarwarin cewa waɗannan karatuttuka akwai bukatar a yada su ta hanyar gidajen rediyo na kusa da mu kamar hotel da kuma dai inda talakawa na kusa suke jin wannan karatuttukan saboda su wayannan su ne sannan ah, malam bello abu aisha mai tallata karatu cikin malam da sauran malaman suna yana suna da yawa ana iya samun cikakken karatun na da hannun hannunsa da ma sauran karatu karatuttuka na shi malam da kuma sauran malaman kamar yadda faɗa da wannan an ji mun suna a samun karin bayani da mata da wasu sarki shi. ce. Allah ya samu dace. A kamar yadda na faɗa da yau insha Allah kuma sai bayan sallah da wata hudu za mu sanar kuma lokacin da za mu bude a lafiya wani darasi shi ne karshen wannan wannan littafi eh, sannan bayan nan akwai makaranta wannan da take gaban masallaci ta wata makarantar abin nan ta'alimu wa kai da ta sunna na da take gaban masallacin nan wanda limanin masallacin nan suke jagoranta a fili da tafiya wani gidan biredi gidan ne kuma da ta shi tun shekaru baya suna son ta fada da makarantanta to a yanzu sun tada aiki suna neman wato gudu gudunmawa wani taimako ko da zai iya ɗaukar nauyin aikin gaba daya ko da ba da taimako na kan aiki ko da kuɗi suna nema in kina son ƙarin birani zai iya zuwa makarantar ya je tambaya abubuwan da ake bukata sannan da yake sun yi sa kuɗi a akawun nan kuma ga akawun nan suna akawun ɗin tarimu a fidati wa sunna akawun nan kuma 000414371 zero zero zero guda uku sai four one four three eight seven one bankin kuma jahil ba to mai son turawa a cikin za a ke tura da aka naman nan kana da ba ne sai ka tun tafi wato jagorori makaranta insha Allah Allah ta'ala ya samu dace ubangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah a wadda suka turo addu'o'i Allah ta'ala ya biya musu bukatun na alkhairi kuma Allah ya biya musu bukatun na alkhairi gaba alimna ma علمنا wa ma'ana bima 'allamtana wa zidna 'ilma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين